Jaridar Daily Trust ta yi bincike inda ta ce Najeriya ta yi asarar naira tiriliyan ɗaya da ɗigo ɗaya daga illar tsageren Neja Delta Avengers suka haddasa a wajen haƙar fetur cikin wata biyar da suka wuce. A tsarin haƙar fetur ganga miliyan biyu da dubu ɗari biyu a wuni ya ragu da kusan kashe biyu cikin uku. Masana na ci gaba da muhawara kan gibin da hakan zai haddasa ko haddasa ga kasafin kuɗin Najeriya na bana. Ga masanin tattalin arziki Abuja Yushewu Aliyu. Wannan yanayi na gibi ya haɗu da gibin da dama kasafin kuɗi yake da shi kaga yana da wahala a samu aiki da kasafin kuɗi kuɗin ɗari bisa ɗari ba ma mai yiwuwa ba ne kawai. Yusho akwai hanyar da gwamnati za ta bi wajen gyara kasafin a yadda za a iya aiwatar da shi ba tare da yawancin kasafin ya ji jiki ba ma'ana akwai hanyoyin da za a samu wasu kuɗaɗe ko wani gyara yadda ba za a gane illar sosai ba. A'a ai yanzu fa a zangon da aka ɗauka na amfani da kasafin kuɗi a cikin kashi uku na kasafin kuɗin ya riga ya wuce ai yanzu ana ma maganan kasafin kuɗi ne na dubu biyu da sha bakwai saboda haka wannan an samu na kasu na ƙasa kuma mai girma da yawa daga cikin ayyukan da ake so a yi koda da kuɗin ayyukan ba za su samu ba musamman ayyuka da suka shafi hanyoyi da yawa za ka ga in wannan wata ya zo wanda ruwan sama ya kankama ana tsaye da ayyukan ita gwamnati ta hanyar da za su samu kuɗi kuma ba yanzu ba ne saboda shi tun a kasafin kuɗi dama ana ƙayyaji ga ɓangaren da za a samu kuɗaɗe ga kuma inda za a kashe su to duk kiyasin da gwamnati ta yi abin da ya fi zama alama kasafin kuɗin shine a hanzarta samun zaman lafiya da waɗannan 'yan Niger Delta a a kuma gaggauta shiga jiniyoyi da kamfanonin da za su aikace-aikace irin waɗannan wanda zai samar da farashi wanda za su yin aikace-aikace saboda hawan farashi sannan kuma a gaggauta ɗaukan matakai a bankuna wajen duba kuɗaɗen ruwan da za su ma kamfanonin da za su irin waɗannan aikace-aikace tun da irin waɗannan ayyuka dole ne da yawa daga cikin 'yan kwangila sai sun koma bankuna sun samo kuɗaɗe masu sauki suka je aka tarar da bankuna bankuna kuma su ma kuɗaɗen nasu yana da tsada to kaga duk zai ma kasafin kuɗin tarnaki kuma zai haifar da cikas ga kasafin kuɗi na dubu biyu da goma sha shida. Hare-haren Avengers dai na nuna ƙiyayyar bangaranci ne da ya saba wa ƙa'idar dimokuraɗiyya. Shi ne ra'ayin shugaban ƙungiyar yaƙi da cin hanci da wanzar da zaman lafiya injiniya Ahmed Zakari Guroje. Demokuraɗiyyar nan da muke amfani da ita a Najeriya an aro ta ne daga kasan Amerika. Duk shugaban kasa da ya ci zaɓe a Amerika aka rantsar da shi. Kowane ɗan Amerika yana nan a baya bayan wannan shugaban kasa shi isa amerika take cin nasara a duniya amma nan za a fito ana zagi bututun mai da suke zuwa suna fasawa suna jawa kasa asara sannan kuma suna lalata kasarsu don kawai shugaban kasa da yake ci ba wanda suke kauna ba to kaga ai wannan ba zai kai mu ga ci gaba ba labarai daga gonaki na nuna sabuwar masara ta fara fitowa da ta rage tashin farashi da hakan ke nuna za a samu sauki daga raɗaɗin tattalin arziki ta wannan bangaren nasura da mailika murar amurka daga abuja Nigeria